أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد to kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa kamar kullum da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga mu Allah ya sanya abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya tsunduma mu a firdausi gobe kiyama a yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na goma sha hudu a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu insha Allah ta'ala mun tsaya a cikin sura ta hudu wato suratun nisa'i jiya da ikon Allah mun tsaya a kan daidai aya ta saba'in da uku yau za mu tashi akan aya ta saba'in da hudu insha Allah. a gabanin kuzawa zuwa ga karatu akwai dan tunatarwa akwai wakilai na Bauchi State Environmental Protection Agency wato BASEPA da suka zo suka same mu suka roki alfarman a tunatar da 'yan uwa musulmai akan tsafta da kuma kiyaye dokokin tsafta a wannan bukata ta su bin hakika da kowane bangare ba ta saba wa addini ba bal ma sai dai mu ce ta dace da addini a dukkan wani wanda yake wani aikin da bai saba wa addini ba ko ya dace da addini ko yake iya taimakawa lafiyar mu da rayuwar mu wajibi ne mu bada goyon baya akan haka mu manufar mu shine duk aikin da ya zama dan Allah ake ko kuma maslaha ne ga al'umma to muna goyon bayan sa ko muna cikin ko ba cikin sa duk abin da ya zama cutarwa ne ga addini ko da rayuwa ba ma cikin sa kuma ba ma goyon bayan sa a kula da wannan tunatarwa na a tunatar da mutane akan tsafta da kuma kiyaye dokokin zubar da shara muhimmin al'amari ne malaman musulunci da dama sun yi ta rubuce rubuce kan muhimmancin ajiye komai a inda ya dace zubar da shara inda ya dace ruwan sha ajiye shi inda ya dace kula da banɗaki a inda ya dace suka kafa hujja da ayat da Allah ke cewa wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina ma khalaqna kuma sai ce ne illa bil haqq ba mu halicci sammai da kasai ba don wasa Allah ya ce ba don wasa ba ne mun halicci da abin da ke tsakanin su ba mu halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su ba Allah ya ce don wasa mun halicce su da gaskiya ne zaka malamai suka ce halittan da Allah ya wa sammai da kasai da mu a cike da sharan gaba daya akwai wata hikima da Allah ya sa ya halitte mu banda wannan da Allah ya zo maganar mu yake cewa huwa ansha'akum min al-ardi wasta'amarakum fiha Allah shine ya kirkire mu daga kasa ya kuma daidaita mu a bayan kasa addinin musulunci addinin tsafta ne abin da ake kafa hujja da shi cewa annazafatu min al-iman wannan ba hadisi bane amma magana ce mai hikima cewa tsafta iya daga cikin imani in ka duba ta bangarori da dama addinin mu addinin tsafta ne in ka ce duk duniya babu addinin da ya karantar da tsafta irin musulunci zan yarda na farko kana alwala a kullum mafi kankanta kusan sau biyar ko adadin abin da ya kama da haka matukar ta warware bayan kowace sallah za ka yi alwala sau biyar kana iya yin wankan janaba akwai wanda wajibi ne a kanka wankan juma'a wajibi ne a kanka mace tana alwala sau biyar ko adadin da ya kai kama da haka wankai jinin al'ada wajibi ne a kanta wankan janaba wajibi ne a kanta wanka na jinin biki wajibi ne a kanta a ta annabi tsira da annabi tabbata a gare shi ya kwatanta ya kwatanta alwala da muke yi da cewa misali mutum ne a kofar gidansa akwai tafki kullum yana shiga taskin nan yana wanka sau biyar shin za a samu dauda a jikinsa sabbai suka ce ba zai a samu ba yace wannan shine misalin alwala da kuke yi na sallah to da addinin mu addinin tsafta ne don mu yin wanka ma an wajabta mana ka yi wanka akwai lokacin da yin wanka tilas ne bahaushe ya ce dole gida ta yi mai in zaki idan mutum bai wankan janaba ba daga ganiya da ikon yi idan ya sallah ba a sallar ba ta yi ba bai yi wankan juma'a bai na iya taba ingancin sallar ba. duka wannan menene mutum yayi ma gaba da sallah babu alwala wannan alwalar sallar ba ta yi ba me dalili saboda sallar ba ta yi ba saboda yin alwala wajibi ne gare mu miftahu salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim mabudin sallah shine tsarki malamai suka ce anan ya kunshi tsarki da alwala haramtar maka yin magana a cikin sallah shine kai kabbaran hala harama abin da ke haramtarwa kuma shine yin sallama a sallah da wannan yake bayyana mana yan uwa a fili cewa addini mu addinin tsafta ne idan wanda ce akwai ka'idodi na ga wurin zubar da shara wajibi ne musulmi ya bi wannan ka'ida din saboda zubar da shara a wurin da bai dace ba wannan ba addini bane ban ba yana cutar da addinin naka yana kuma cutar da lafiyar yan uwansa yau akwai cututtuka na zamani da dama da ana daukar su ne a cikin shara wani lokaci ma shekai taron ake dalilin shekan wani iska da ke ciki ko cutar da ke ciki da cutar da mutum annabi tsira da aminci tabbata a gare shi lokacin da ya hijira daga garin makka koma garin madina ya samu garin madina gari ne na kazanta saboda yahudawa sun bata garin da kazanta babu haske kwata kwata a cikin garin Madina ta kowane bangare babu haske wani yasa abin kallo baya karanci a wurin kure kawai mutum ya rike kamera shine abin kallo a gare ku ah, kula da wannan annabi tsira da yake tabbata gare shi da ya koma garin ai sai ka bawa kasuwa muhimmanci kake aikata ku mutum ya zo yana hidimar sa ai bikin magaji baya hana magajiya kai ba ka zo kallon kamera bane ka zo jin tafsiri ne shikenan hankalin ka na wurin tafsirin me kuma za ka kalla annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya je shi garin madina ya samu gari ne na kazanta da dauda saboda tsabar kazantar da ke garin madina sanda sahabbai suka kyamaci garin suka ji ba sa son sa yana zuwa project na farko da shi ne sanitation aka gyara garin babu ruwan sha yasa aka yi rijiyoyi na zamani masu kyau aka yi wajen zubar da shara aka tsaftace garin garin madina ya zama iya daga cikin mafi garin da yake kowanne tsafta yanzu a duniya saboda ne saboda addinin mu addinin tsafta ne kuma shine abin da annabi tsira da yin tabbata a gare shi yayi duk yadda kake in ka shiga gari mai kyau mai tsaka sai ga ya burge ka ko da fa garin kauye ne akwai abin sha'awa amma in ka zo gari ka ga ba abin da ake yi sai zubar da shara duk inda aka gana ma baya baka sha'awa bakin masallaci an tara shara bakin kasuwa shara bakin sinima shara bakin makaranta shara bakin kofar gida shara bakin ko ina shara babu abin sha'awa a wannan garin haka mu zama masu kiyaye ka'ida idan an ce ga wajen zubar da shara to kar mu zubar da sharan sai a wurin wannan addini ne idan kuma aka ce ga wajen nan aka ce ga lokacin zubar da shara sai mu kiyaye lokacin don shi ma addini ne mai yiwa ce in zubar daga safe zuwa karfe takwas karfe tara za a kwashe in na ki zubarwa karfe takwas sai karfe goma na zubar dalilin zubar wanda na yi goma an zo an ɗebi shara karfe tara to wannan sharar da ka zubar karfe goma na safe mai yiwa sai gobe karfe tara a kwashe ka. za ta yi awa daidai awa ashirin da uku tana wari akan hanya za su da al'umma to da waɗannan ababe da haka duniya ke ci gaba kuma da haka al'umma ke yin nasara amma kar mu dauka cewa wai yanzu a'a babu ruwan mu ai ba sai fa ba addini suke ba a'a wannan tsarin addini ne duk wanda ya kawo wani abun da bai ci karo da addini ba za mu ce sani ina wa asana mu inda ake sabani da mu ya zama ya taba haƙƙin Allah in bai taba haƙƙin Allah ba kuma akwai maslaha ga al'umma muna goyon bayan sa amma abin da ya taba haƙƙin Allah ko kuma al'amarin da ya zama akwai cutarwa a ciki to sai mu ce sami ina wa asaina to da wannan bisa ga karantar addini babu laifi za ka ina faɗaitar da yan uwa da ke gaba gare ni da ko masu ji a rediyo wannan abin da suke da shi na bukata na kiyaye zubar da shara a wurin da aka tanada da kuma lokacin da aka sa na zubar da shara idan muka yi wannan daidai ne a cikin addinin mu bal ma addini ya wajabta mana biyayya akan al'amarin da zai ne zai fara lafiyar mu Allah ya ba mu ikon kiyayewa Allah ya ba mu ikon zubar da shara a lokacin da ya dace a wurin da ya dace kuma irin sharar da ta dace mafhum tayyib Allah ya mana jagoranci a ran ma mun tsaya akan aya ta 73 insha Allah za mu tashi akan ta 74 na'am Mm. falyuqatil suyi yaƙi fi sabilillah a tafarkin Allah alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah jama'ar da suke ba da duniya don su nemi lahira wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yaki a tafarkin Allah fayukutan har aka kace shi aw yazali ko kuma ya rinjayi abokin gabansa fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu za mu ba shi lada wanda yake mai girma a musulunci akwai bambanci tsakanin al-jihad da al-qital kalmomi ne da akwai misconceptions da yawa a kansu waɗanda suke kin addinin musulunci suna aiki da kalmar jihadi don bata addinin musulunci don ɗauki hankalin mutane daga musulunta saboda ba su fahimci ma menene jihadi ba kalmar jihadi ba wai kisan kai kadai shine jihadi ba karantar da addini ka ce wa jama'a su yi biyayya ga Allah sunansa jihadi ka gina masallaci sunansa jihadi ka gina makaranta sunansa jihadi a kawo marar lafiya bai da lafiya ka saya masa magani sunansa jihadi a yi hatsari ka zo ka taimaka waɗanda suka yi hatsari irin aikin da 'yan tafi ke yi sunansa ne jihadi ka yi kokarin kare rayukan mutane daga kashe su waɗanda za a zalunce su a matsayin ka na musulmi in don Allah kai sunansa menene jihadi ka dauki kuɗi ka taimaka wa marayu da sabin musulunta sunansa me jihadi duk wannan a musulunci sunansa jihadi ma'anin jihadi kalma ce dunkulalliya da ke nuna taimakon addinin Allah ko taimakon al'umma don a samu lada a wurin Allah duk wannan ya shiga ciki shi yasa karkashin ayat da Allah ya ce wallazi la jahadu fina lanahdiyannahum subulana ibnu usaymin rahimahullah yake cewa wadanda suka yi kokari a tafarkin mu yace ba wai suka yi yaki ba a duk wani bangaren da ka taimaki addini ko ka taimaki al'umma dan ayi nasara sunan sa jihadi na biyu abin da yake keɓantuwa da yaki shine kalmar al-qital al ishara ne zuwa ga yaƙi. akwai wuraren da shari'a ya halartar da yaki amma gabanin wani ya zargi addini da yasa me yasa ya halartar da yaki akwai wata gwamnati a duniya da ba ta shirin yaki da wacce take zaune lafiya da wanda ba ta zaune lafiya an taba samun hukuma da ba ta da shirin yaki babu hukumar da ke zaune ba ta yi shiri ba in ma ta yi shiri don ta kare harin da za a kawo mata in ma ta yi shiri don ta taimaka a inda za a fito wasu a take dan a ta hukuma da kanta za da wannan tsari din menene amfanin soja a kowace kasa a duniya menene amfanin soja a kowace kasa a duniya na'am na'am addifa shine kawai defense don a kare kasar manufar soja sai a kare kasar to me yasa addini da ya tsari don a kare shi ke zama yayi laifi in dai kasa tana shirin a kare ta me yasa mutanen kasar za su jaji addinin da yake a kare su kalmar ita addini ya amince akwai lokacin yaki amma ba a koda yaushe ba gabanin addini ya halartar da yaki san da yawa waɗanda ba musulmai ba adalci da gaske akwai hadisi riwaya na Imam Bukhari rahimahullah annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace mana man qatala mu'ahidan lam yajid ra'ihatal janna wanda ya kace mutumin da ba musulmi ba dan amana wanda baya tsangwama ya zalunce shi ya kashe shi annabi ya ce ba zai ki kanshin aljanna ba kaga anan musulmi idan yayi ganganci ya kashe wanda ba musulmi ba na kware, annabi ya ce ba zai ki kanshin aljanna ba duk duniya akwai addinin da ya harantarwa mai addinin aljanna don ya zalunci wanda yake wajen addinin babu shi da musulunci duk sallar ka da azumin ka da aikin hajjin ka da zakkan ka in ka zalunci wanda ba mutum ba ka kace shi annabi yace ba za ka tafi cikin aljanna ba duk duniya babu addini ne wannan adalci a wuraren da addini ya amince da ayyaki yan takaitattun wurare ne kaɗan daga cikin su kamar da zamu karanta anan saboda munasaba shine don kare kai shine kenan me self defense don ka kare kanka to ba a addini kadai ba a dokar kasa ga lauyoyi nan barista self defense ne shine a dokar kasa ba laifi bane a dokar kasa ma ka kare kanka idan za a halakar da kai ba laifi bane to yaya aka yi kasa ta amince da kare kai ba laifi bane addini da yake kare kanka sai zama laifi saboda ba a yi wa addini adal annabi cewa man kutila duna nafsihi fa huwa shadidun wa man kutila duna malihi fa huwa shadidun duk wannan ya kira su a matsayin shadidai not only that daga cikin duk in ka duba yaki kashi tasa'in da biyar cikin ɗarin da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yayi yayi ne don kare kai dukkanin su in ma kare kansa in ma kare rayukan musulmai su ne almustabu'afuna wanda suke masu rauni idan ya ana azabtar da wasu jama'a yakan je dan yayi rescuing din su wato yaya aka yi rescuing wanda yake da rauni ya zama laifi addini abin da ya karantar kenan yan kadan daga cikin yatsunsa da yayi bayan wanda mafiya yawa na self defense yayi ne dan yayi rescue masu rauni wanda ake zalunta su babu wata kasa a duniya da ba ta da tsarin rescue mai rauni yake da cikin halin gaganin kai hatta ana ware tim guda na jami'an tsaro wanda suke responding da wuri dan abu ya faru don su yi rescue din su to irin waɗannan su ne irin wuraren da addini ya halatta da a yi yaƙi don a kare masu addinin ko kuma al'umma masu rauni a duk tsarin da addini ya halatta babu wata ƙasa a duniya da ba ta da wannan tsarin don me don kare kafarta to shi addinin shi ma sai don a kare shi to me yasa aka jahilci waɗanda ba musulmai ba akan ɗauke hankalinsu daga shiga musulunci da magana akan jihadi sai a gurgunta fahimta da magana akan hijabi sai a gurgunta al'amarin hijabin mata da magana akan polygamy mata biyu ko uku ko hudu dan a gurgunta tare da cewa akwai yan addinin da ke polyandry wato shine mace ɗaya ta auri maza biyu ko uku duk ba su laifi ba musulunci yanzu shi ne in ba aka rasa abin fara sai a ce musulunci ya haramtar da cin naman alade tare da binciken modern medicine ya tabbatar da naman alade iya da cututtuka da yake sa a cikin dan adam saboda babu abin da addini ya halatta ya haramtar ba sai akwai cutarwa a cikin sa ibnu usaymin rahimahullah da cewa addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intiqa'i sharri anhu wa dharar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadurruna qad muni'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada wa kullu ma kullifahu qad yusira addini ya zo ne dan ya datar da mu duk abin da zai cutar da mu addini ya hana shi to haka a wuraren da addinin musulunci ya tsara yaki ba wai yayi ne dan ya sa a kashe ba yahudi ba kawai ko dan a kashe ba nasare ko dan a a tutuwa ne wallahi abin ba shine manufar addini ba ba kuma ta dai bane dukkan aikin da wani yayi sai ka dauka a musulmi ne yayi ba kuma daidai bane dukkan abin da wani yayi da fahimta sai ya zama dole shi ne karantarwar addini yau wani zai iya shigowa musulunci ma dan ya bata addinin musulunci to ya kayya da shi idan ya shigo musulunci dan ya bata addini yana zuwa sai ce bai ma yadda da annabi manzon Allah bane amma shi addinin sa sunansa musulunci dokar ka ta hada shi ba ta hana shi ba tun da babu wata rijista da ake zuwa ai a ce ga adadin musulmai original ga adadin kiristoci original ga adadin na yahudawa original to da ka duk wanda yake ga wata siffa ya aikata wani aiki matukar addinin bai karanta bai na musulunci yayi ba saboda a fa'ida, kuskure ne ka gane ingancin musulunci daga halayen musulmai sai dai daga shari'ar musulunci shari'ar musulunci qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar magabata amma aikin musulmi ko da'awar musulunci ba dole ne ya dace da Allah ya ce annabi ya ce ba in ya dace fa in bai dace ba ba a gane musulunci daga musulmi sai dai daga tushen addini shine me qur'ani yace mai hadisi suka ce yaya magabata mazan kwarai wato our prior predecessors suka fada wannan shine addini zaka akwai takaitattun wuraren da addini ya halartar shine Allah yake falyukatil fi sabilillah su yi yaki a tafarkin Allah allazina waɗanda yashruna hayata duniya bil akhirah suke ba da rayuwar duniya don su nemi lakira ai yubi'una me kenan ad-dunya bil akhirah suke sayar da duniya da lafira, wato su ba da duniya don a ba su ne a ba su lakira wa man yuqatil fi sabilillah shi yasa Allah yake inna Allah hasara min muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى جاد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به don haka sai Allah ya ce wa mai yukatil fi sabilillah duk wanda yaki ya kama dan ya kare ransa ko dan ya kare addininsa a inda aka hana karantar da addini ko dan ya yanto masu rauni da ake azabtar da su yayi wannan don Allah fa yuqtal dalilin wannan aka kashe shi aw yazalib ko kuma yaje filin yakin yayi nasara fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu za mu ba shi lada mai girma abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu cewa lada mai girma shine aljanna anan conditions guda biyu addini ya kawo shine fa yuqtal aka kashe shi aw yaghli ko kuma yayi nasara ya rinjaya kenan waɗannan su ne biyu daga cikin abubuwan da suke faruwa a wurin yaƙi amma ba su kadai ba ne saboda akwai inda mutum da ya je ya yi shahada ko shine ne ka na biyu kuma ya yi rinjaye wato ya rinjaye abokin gaba akwai nauku ba kira ba shine ya je an yi nasara a kan amma bai mutu ba saboda ba dole ne wanda aka yi nasara a kansa sai ya mutu ba akwai wurin da wani zai dawo an yi nasara a kansa nasara a kansa ta bangaren da an karya karfinsa amma ko ba a kashe shi ba saboda addini ya kira waɗannan biyu malamai suka ce saboda su ne azzanabiyya mafiya yawan abubuwan da suke faruwa a filin daga shine in ma mutum yayi shahada in ma kuma yayi nasara akan wanda yake gaba da shi mafhum tayyib waɗannan dukkanin su guda biyu kowanne ya faru ga musulmi a cikin suratul tauba Allah yake dukkanin su husna yayi ne ababe ne masu aran ma taimaka mana da aya قل هل تربصون بنا يتربصون إلا الحسنين ونحن ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأهلنا فتربصوا a wannan aya albishir Allah yi wa mu musulmai yace kul annabi kace hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn shin kuna dafan mu da wani abu ne ko ma bayan ɗaya daga cikin kyawawan ababe biyu ababe biyu shine an-nasru aw shahada an-nasru shine fa yazlim aw shahada fa yuqtal shine illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakum Allahu bi azabin min indihi mu kuma abin da muke tsammanta muku ba nasara ko shahada bane a'a shine muna muku dafa ku samu azaba daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala au bi aidina ko da hannun musulmai a filin daga wannan shine naku in ma Allah ya muku azaba in ma musulmai su lallasa ku amma mu kuma abin da muke tsammani shine ihi da kusuna yin dayan kyawawa biyu annasru yin nasara aw shahada ko kuma aljanna shine fayuqtal aw addinin musulunci ba addinin tsokana ba ne inda addinin tsokana ne da ba zai yi annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya bar garin makka ya hijira da garin madina ba ya bar mahaifarsa inda aka haife shi inda ya rayu ya koma garin da ba nasa bane ya fita a garin makka yana zubar da hawaye ma yana kuka saboda kaunar garin makka amma saboda zaman lafiyan addinin musulunci saboda san a zauna lafiyan addinin musulunci sai manzon Allah ya hijira ya koma garin Madina aka kwata dukiyoyin sahabbansa yake duka ku yi hakuri dan Allah zai canja muku mafi alkhairi nan gaba saboda me saboda dabi'u na addinin musulunci a duk inda ka ga addini ya halartar da kisan kai to babu wani option da ya saura a duniya sai wannan amma ba haka ba babu addinin da ke kaffa kaffa da rayukan mutane irin addinin musulunci hatta inda shahada ta halatta ko yaƙi ya halatta ka musuluntar da wanda bai gane ba shi ya fi falala a wurin Allah fiye da kashe shi a filin daga kama kira shi zuwa ga addini shi sa mu abin da muka fi damuwa shi musuluntar da wanda bai fahimta ba don ladan da ke cikin musuluntarwa ya fi ladan ma a inda jihadin ya halatta ya fi ladan kashe shi suraka babbar riba shine a cikin musuluntarwa ta fi kowanne jihadi ko kuma kitali wannan last resource ne al'amari ne in ya tsira babu yadda aka iya to sai a yi to wannan kuma kasar najeriya ma na yaki babu wata kasar saudiya na yaki kasar kuwait na yaki kasar amerika na yaki uk na yaki ko akwai kasar da ba ta yaki to wannan yakin da suke don kare kanta ko don kare ta, ko don kubutar da masu rauni to addini shi ma yana da wannan tsarin yaya aka yi wancan tsarin bai zama laifi ba sai na musulunci ya zama na laifi don haka fa nu'tihi ajran azima Allah yake da sanna za mu ba shi lada mai girma wannan lada shine aljanna annabi tsira da in ji tabbata a gare shi a hadisin muslim yace ma min gha ma yace man ghaza duk wanda ya fita yayi yaki a wajen yaki din sai wayi gari sai yayi nasara sai ya debo ganima yace waɗanda suka yi wannan ta'ajjalu bi sulusai ajrikin dalilin ganima da suka samu ladan da ake ba wa dan gwagwarmaya sun samu tuko ba siri na ladan su tun a duniya wa baqiya thuluthun wa baqiya as kashi da cikin uku ne kada ya da samu a lakira wato abin da nake bayyana mana in mutum ya yake ya samu ganima ganimar da ya samu ya samu wani rabon ladan sa tun a duniya idan za a ba wa dan gwagwarmayan lada miliyan uku ne to wanda ya debo ganima ya koshi ya ci miliyan biyu sa miliyan ɗaya ne yanzu a wurin Allah a lahira amma annabi tsira da ninci fara da ce wanda ya je yaƙi bai samu ganima ba Ya ce tamma ajruhum inda Allah azza wa jalla ladan su cikakke ne miliyan uku a wurin Allah ba a rage ko ya daya to wanda yake bayyana mana wanda ya maya a inda bukata da kama bai ci ganima ba ladan sa wanda ya ci ganima a inda ya halatta a ci ganima mafhum tayyib na'am wa ma lakum me faru gare ku la tuqatiluna ba ku yaki fi sabilillah a tafarkin Allah wal mustada'afina bayan akwai masu rauni min ar-rijal daga maza wal nisa'i da mata wal wildani da yara alladina masu ce alladina waɗanda yaquluna suke cewa rabbana ya mahalisu akhrijna min hadhihi al-qaryati a dhalimi ahluha ka kubutar da mu daga cikin wannan alkarya wanda ma'abotan da suke azzalumai waj'al lana min ladunka waliya ya Allah ka sanya mana wani waliyyi daga gare ka Allah na min ladunka nasira ya Allah ka taimaka mana da wani mai taimako daga gare ka wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ni cikin magana mafi inganci akan abin da ya faru a garin Makka a garin Makka an tsokani musulmai tsokanan ta wuce gona da iri an cuci musulmai cutar wanda ya wuce abin da kunnen dan adam da iya ji an azabtar da musulmai azabtar wanda ya wuce abin da dan adam zai iya kallo an kwace dukiyoyin musulmai kwace wanda hankalin dan adam ba zai iya kama shi ba an kashe musulmai kisan da basirar dan adam ba zai iya riskansa ba daga cikin sahabbai muna ga irin azabar da aka yi wa irin su sumayya radiyallahu anha aka zubar da jinin ta mace ce kawai don ta yarda da Allah daya mun ga irin azabar da aka yi wa Ammar bin Yasir radiyallahu anhu an kai matakin da sahabbai aka tsora wa mutum doki a hannun dama da igiya a tsora wani a hannun hagu da igiya a kora dokin nan yayi hagu wannan yayi dama sai a balla mutum annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya wuce ana azaba iyakar azaba wa ammar bun yasir annabi na cewa sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna ku yi hakuri iyalan yasir makoman aljanna annabi yana kuka amma yana kuka annabi ba abin da zai iya masa ga azabtar da shi ana yi annabi yana zubar da hawaye amma na zubar da hawaye ba abin da annabi zai yi sai dai kawai yake sabran ala yasir fa inna maw'idakum ga irin su khabbab bin al-arq da yazo ya samu annabi tsira da mun ji tabbata a gare shi a gindin ka'aba annabi yana cikin halin kakani kai saboda irin azabar da ake wa sahabbansa yana kwamfulan annabi na cewa walakin lakum tasta'jiluna kuna ga gane ku yi hakuri Allah zai bada nasara irin su bilal bin rabah radiyallahu anhu ana azabtar da shi a cikin kasar makka mai tsananin zafi ana faɗe shi tsirara ana masa azaba yana Allah ɗaya ana cewa yunjika ahad Allah ɗaya in ya ise zai kwace ka Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu yana kuka ya fashi Bilal haka aka yi sai wasu habbai azaba wannan irin azabar da aka yi sai aka wajabta musu hijira kamar yadda Allah subhanahu wataala ce innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان